ya ce akan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama" hadisin da yake cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa da ba kwa zunubi da ya Allah ya share ku ya kawo wanda suke yin zunubin su nemi gafara Allah ya gafarta musu wannan hadisin wayansu sun fahimce shi akan cewa dan adam ya sa wayansu sun dauke shi akan hanyar yin saƙo. to hadisi dai ya yi kusa da hana saƙo ne ma'anan shi wato ku nemi gafara a wurin Allah domin kai mutum a kasancewar ka kai mutum ɗan adam ɗin ma ba za ka in ka binciki kanka ba za ka rasa laifi ba saboda haka ko baka aikata laifin zunubi ba ya kamata ka yi istighfari shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa yana istighfari sau ɗari sau saba'in yana umarnin sahabansa kuma a lokacin sahur su tashi su yi istighfari wa bil mustaghfirin bil ashar Allah ya bayyana su a cikin wannan sura da muke cikin ta to saboda haka istighfari ibada ce wanda ana neman ta ba wai an bude mana kofar mu yi barna kuma mu yi abin nan ba a'a ai ba da don wannan istidraji ne istidraji kuwa shine mutum shi ya aikata abu laifi kuma ya ga bai aikata laifi ba duk laifi dai laifi ne zunubi zunubi ne bai kamata mutum ya aikata shi dogara da wannan hadisi ba wannan an faɗa ne saboda wato a kwaɗaita mutane wajen yin istighfari inda istighfari ba za a samu ba sai mutum ya yi laifi ma sai ya yi laifin ya yi istighfari balle yana samun daman yin istighfari ba tare da aikata laifi ba shine abin da ake nufi. Hmm.